sai dai kunya ce bari in gaya miki ki bar ganin ki haka ba abin da zaki ɗauka a ciki ke rama ai kiyaye zo kalma ba ne ramar an tsara ramar wani irin albarka ne wannan ke ba ke zama da aboki zaman ki lafiya ba dama duk kai kake daure mata gindin abu da take ni ke nan haka fitsararriya mara kunya wanda kuke so da wani me yasa take maka haka Aisha, Aisha, wani ne wulakancin banza da wofi ne wannan? Za ki zo tun safa ki kwanta. Kin san fa kece da girki ko? Gashi har rana ta yi. Kin bar yar yar uwarki da aiki sai an zo ana magana ki ce ki ce an tsane ki. Haba Ahmed, tunda na zo gidanka ban taɓa fashin girki ba. Yau din ma ban da lafiya ne. Kuma ina shirin fitowa ba ka shigo. Allah za ki tashi ki tashi. ai ka zo ka dinka gaya min magana kana min tsiwa akan matar ka fati in ka gaji da ni ne ka gaya min mana haka ma za ki ce dai me yake faruwa ha kawai ta ta yi shame shame akan gado tun safe wai an mata magana su ce an tsane ta wallahi ba wani tsananta da aka yi kawai bakin hali da mugun hali irin nata ya sanya ake mutunta da su ake hakan ta ce ba kai dole ki faɗa hakan saboda kin iya matarci ni dai abin da zan gaya mata ke rufe mu wallahi bari zan gaya miki biredin mahaukaciya ba sa so bace wallahi sai na ragargaza ki suna ina ne ina ga tana a Aisha, ya Aisha na maza ki ɗeba kayan ki daga gidan da minti biyar na baki kawai mutum da za ka ɗauka a eh, kai ba na son wani dogon su out dama haka kuke sai kun kun samu mata da mijin ta tana zaune ku zo ƙyame kyame ku ce za ku mallaki gida ai to ba zai yi ba yanda kika shigo dama haka ki fita dama tunda kika saka takalmin shigowa haka zaki saka takalmin fita ki je ki ta aure ko goma ki aura ni dai ina nan tare da mijina ma za ku yi wallahi gashi har ta sa an je an je an nan waye dukan ni ba ita ma Yasan za ka yi mamakin ganina a gidanka duk da ka sake ni ban tafi ba ina neman wata alfarma ne a wajenka faɗi wace wace irin alfarma ce kai musulmi ne kuma ka san dokokin allah karya su a cikin al'umma ba ƙaramin masifa ba ce duniya da lahira da haka nake neman alfarma a wajenka in yi idda a gidanka what maganan banza ne wallahi ba za ta ba karki da mu karki da mu ta wannan faɗa Allah ne babu damuwa hakika na san addini haka Allah ya faɗa to shikenan zan miki uzuri nawa ne idan ba wata uku ba to na yadda ki zauna wata uku amma da waje babu ruwanki da matata ki amince to ya yi na mulita shi ka ba haka ta zauna haka addini ya ce ta zauna dai kawai dai dan zama dai zuwa wata uku babu wani damuwa Hello? Ƙanwata ta kaina. Kwana biyu. Lafiya ƙalau aiki sai dai wani abu mara daɗi Mara daɗi kuma? Me ya faru to? Wallahi anti Ahmad ya sake ni. Gaskiya, tunda ka saki Aisha, ta tattara kayanta da tafi gidansu. Ni zaman ita da take a cikin gidan nan, ban gane ba. Zaman da take ai ba zama take a matsayin matata. Tana zama ne zaman idda kuma haka addini ya umarta. Kin gane? Kuma haka shine mafi sauki. Kuma wata nawa ne? Ba wata uku bane? Da lokaci ya cika shi kenan za ta ɗeba kayan ta yi. Haka ne, amma ni gaskiya ta ishe ni. Na tsane ta. Duk ran da na kalle ta sai in ji bakin ciki ya tarnake ni. saboda haka kai masa ka tura ta gidansu ta je can ta karata da su ba ki gane ba yau idan aka ce na tura ta gida to lalle iyayenta da yan uwanta za su dame ni da yawan kira domin in zo a sasanta kin ga haka ko ba wanda ya sani kawai da ta gama idda ta shikenan sai ta yi gaba kuma haka ne fa amma wallahi kai gaskiya kuma ni fa na ji daɗin haka <laughs> aisha aisha a dama na shimfiɗa wani tsari ne dangane da ciyarwa shi sanar ci to kira ki sanar da ke tunda ya zama wajibi ne ciyarwa abin da nake so kati da allah idan kin dafa abinci da safe da ranar da daddare da allah ki riga tsakurawa aisha nata dan ta samu ta ta akan me ni bai wata ce ko ni jakar ta ce ko ni mai aikin ta ce har ni girka mata abinci ta ce ba komai duk sanda na buƙaci abincin na shiga na girka na ci ke har kin isa ki shiga ki girka abinci a kicin ina ya isa shi ke sun ba ka yanzu wannan nome da kai ki yi ƙoƙari ki ci abinci zuwa anjima idan na fita yau sai ya siyo maka kayan abinci na kamar da wallahi ba zai yi ba jiya ni ina matan gida kamar ta bane ita da take nan zaman ita kamar ka ce za ka mata ta to jabara akan da me ya isa haka nan gaskiya kana jin daɗi na ga wani haske kake yi kawai dai kai dai mun kwana biyu mu haɗu wani to shi sa ka tabbata haka amma ni yanzu ai matsalolin mata na ma ya sa an na fitar daga gida tun safe ba na komawa sai dare lokacin kwanciya bacci dai yanzu haka mata kai ga saki kiɗai daga cikin su subhanallah wacce kaska a cikin su Aisha mana ka san ita ce ba ta da amma na yi mamaki ni a zatona Aisha ta Fatima hakuri ba to ka ga dai kuma su ai laifin halin mata dai ba za ka yi gane ba sai wanda ka gani da idan ka kula amma ai a gidan na barta ta yi idda ta gama sai ta yi to ai da sauki tunda ma dai tana gidan na ganin wannan ai kawai dan ja mata kunne kake idan abubuwa suka wuce za ka nasa za ka mai da ita yi ya aikin gaba ya gama a nan sai kawai tana gama idda kawai gaba za ta yi ina ganin zan tashi tafi saboda ka san ina ta shirye shirye magana tafiya ta umra Allah eh zan dawo kan ku tashi shi Allah Allah ya thank you Yeah, that one. You know. Aisha wallahi na Haba Ahmed, ba fa haka muka yi da kai ba fa. Ɗazu da rana ma da ƙyar na samu almajirin da ya siyo min abu. amma ba ki yi haƙuri gobe da safen Allah kai na fita kafin ki ko ina sai na sai sai na ki ai na ga yanzu ma dare bi yi ba za ka iya fita aika siyo ranjit kai amat ya za ta dinga juya ka ta dinga azabtar da kai alhakin yanzu ita ba matar ka ba idan na abincin da ta ci yanzu ne muna da enough abinci a sto a ɗiba mata wanda za ta yi amfani da shi a yanzu in ya so gobe ka fita ka nema mata. Au za a iya samun na sto. Akwai wanda za ta ci To shi kina da sauki to yi amfani da wannan ɗan na nasu ko da ni ma na ɗan samu sauki. Alƙawari ba kai ka ɗauka min alƙawari za Wannan gaskiya ne kuma alƙawari kaya ne. Mun cika miki alƙawarin kenan.